يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مناسبين كتاب الطهارة لتاج بلوغ المرام باب الحيض زم كرنت حديث نقليل همسنة تقص إن شاء الله وعن أبي سعيد القدري رضي الله عنه أن كربو حديث نندق أبو سعيد القدري صحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزان الله يجي عليك إذا حابت لم تصلي عليك إذا حابت المرأة لم تصلي ولم تصم ashe idan mace ta yi haila ina ce ba ta yin sallah kuma ba ta yin azumi muttafaqun alai hadisin yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim sai hadisin tawilin na cikin wani hadisi mai tsawo yana sahihul bukhari kitabul haidi babu tarkil haidi sauma was salati hadisi na 298 da kuma babul haidi tarku eh, taraka sawma was salat min kitabis sawm amma a sahihu muslim yana kitabul iman babu bayanin nuqsanil iman bi naqsi ta'ati hadisin abdullah bin umar Allah ya tsara musu yarda wannan hadisin riwayar abu sa'id al-khudri ce tana sahihul bukhari kuma tana sahihu muslim a wurare da dama kamar misali hadisi na 117 amma riwayoyin al-Imam al-Bukhari da kuma al-Imam Muslim alaysa idha habat lam tusalli wa lam tasum wasu riwayoyin da aka samu su ne aka kawo kalmar almar'a alaita idan habatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum annabi sallallahu alaihi wa sallam yake tambaya ashe idan mace ta yi haila ina ce ba ta yin sallah kuma ba ta yin azumi kamar yadda ibn hajar ya faɗa hadisin yana da tsawo hadisin abu sa'idin al-khudri wa huwa bi tamamihi an abi sa'idin al-khudri qala kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi abha aw fitrin ila musalla manzon Allah ya fita daga gidansa zuwa filin idi abu sa'id al-khudri ya manta a karamar sallah ne ko kuwa a babban sallah Kama dai annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar sallah ne ya faɗi wannan magana ya fita zuwa filin idi famarra ala nisa'i sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce gefen da mata suka taru wannan yana nuna cewa mata suna halartar filin idi a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam faƙala sai annabi ya ce musu ya ma'asharan nisa'i ya ku taron mata ta saddaka na ku ba da sadaka ku yawaita yin sadaka fa inni uritu kunna aksara halin na saboda an nuna mun ku ne mafi yawan 'yan wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mata ku yawaita sadaka saboda an nuna min ku ne mafi yawan yan wuta annabi sallallahu alaihi wasallam la yakhafu fillahi lawmata la'im baya tsoron zargin mai zargi saboda ya faɗi gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mata kuma abin da sa ya gaya musu saboda sadaka tana kai ka martaban da wani aiki ba zai kai ka ba sadaka tana isar da kai ka samu martaba a gidan aljanna martaban da wani aikin da duk zaka yi ba zai kai ka irin wannan martaban ba wannan dalili yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mata haka sadaka wani aiki ne da yake cike gibi da ake samu daga ayyukan bawa idan mutum yana da rauni ta wajen ibada Allah ya maka masa wajen sadaka wannan sadaka a dalilinsa Allah yana cike gibin da ake samu ta wajen ladansa a ranar tashin kiyama faƙunna mata suka ce wa bima ya rasulallah me yasa mata ne suka fi yawa daga cikin yan wuta ƙada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tukfirna la'ana saboda kuna yawaita tsinuwa kuna yawaita tsinuwa wa takfurna al'ashira kuma kuna butulcewa abokin zama al'ashir shine abokin zama wa takfurna al'ashira kuna butulci ga abokin zama shine miji mace duk irin alherin da ɗan adam ya mata mijinta ba abin mamaki ne, rana guda wato ta nuna mar butulci wannan butulci a dalilinsa mace tana tafiya wuta saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yashkuru Laha man la yashkuru nasa wanda duk baya gode wa mutane wannan bai gode ma Allah idan ko mutum bai gode ma Allah to babu shakka makoman sa wuta ne idan akwai wanda ya kamata yayi godiya ga dan adam bai wuce matar aure ba saboda mijin nan nata ya dauki dawainiyarta tsawon rayuwarta duk wata bukata da take da shi wannan mijin yana mata saboda haka ya kamata a ce wannan mijin ne tafi kyautata ma a rayuwarka sai aka wayi gari shine kuma tafi cutar da shi a dalilin haka yasa suke tafiya wuta annabi sallallahu alaihi wasallam duk da haka yace musu ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin ban gani ba daga cikin mata da suke da naƙasar hankali da kuma addini azhaba li lubbir rajulil hazimi wato matar da ta fi saurin raba mutum wanda ya fi kowa hankali alhazimi shine alhazar wanda ya zama to mai hattara ta raba shi da hankalinsa fiye da mace eh, wato min ihda kunna duk da cewa mata suna da nakasar hankali annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ba su basira basiran da mace guda tana iya raba mutum duk da cewa namiji ya fita hankali amma tana iya raba shi da wannan hankali komi hattararsa in ji annabi kaga baya da cewa mata suna da naƙasa ta wajen hankali sannan kuma Allah ya tara musu basira basiran da suna iya batar da mutum nan take komai hankalinsa in ji manzon Allah kaga idan ma sun samu naƙasa ta wani gefe to sun samu kuma kamala ta wani gefe shine annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin nan mata suka ce mar wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya rasulullah me ya dalilin na ƙasar addininmu da kuma hankalinmu sai mazan Allah ya ce alaisa shahadatul maraci nisla, nisfi shahadatul rajul ina ce shaidar mace yana tana kama da rabin shaidar namiji annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su kulna bala suka ce haka ne shaidar mata biyu ke zama daidai shaidar namiji guda qala ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace fadalika min nuqsani aqliha wannan a dalilin na ƙasar hankalinta ne shi ya sa ba a karɓar shaidan mace guda sai an haɗa su su biyu kafin suke zama shaida wato madadin namiji guda annabi sallallahu alaihi wasallam yace alaysa idha habat lam tusalli wa lam tasum kaga yanda yazo kenan alaysa idha habat lam tusalli wa lam tasum amma kamar yanda ibn hajar ya rubuta alaysa idha habatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum akwai wannan riwayar kamar yadda ya zo a cikin asunan al-kubra na al-imam al A alaysa idza Habas lam tusalli wa lam tasum annabi ce wa mata ina ce idan ta yi haila ba ta yin sallah kuma ba ta yin azumi kullu bala suka ce haka ne qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa zalika min nuqsani wannan yana daga alamar na ƙasar addininta saboda ana samun kwanaki da ba ta ibada shi kuma namiji babu rana da baya ibada don haka idan aka tara ibadar mace da ibadar namiji dole za a samu ibadar namiji ta fi yawa akan ibadar mace kaga ta samu na ƙasa ta hankalinta ta samu na ƙasa ta kuma addininta a nan makiya Allah suke cewa innal islam balaman mar'a addinin musulunci ya cuci mace bi an ja'ala shahadata hanifa shahadatar rajuli saboda musulunci ya saka shaidar mace a matsayin rabin shaidan namiji domin makiya Allah suna neman wurare da za a iya samun shubuha wanda za su doke hankalin wasu su batar da su suna amfani da wannan hadisin hadisin Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata suna da naƙasar hankali saboda haka ya sa, Allah tabaraka wata'ala ya aje shaidar mace biyu a matsayin shaidar namiji guda to makiyan Allah suna cewa musulunci ya cuci mace saboda ya rage mata kima ya nuna cewa darajanta bai kai darajar namiji ba kuma wannan gaskiya ne abin mamaki da yake addinin musulunci shine kadai addinin gaskiya sai gashi yanzu malaman kimiyya sun tabbatar hankali wato kwakwalwar mace ba ɗaya take da kwakwalwar namiji ba wannan abu ne wanda zamani ya tabbatar da shi malaman kimiyya sun tabbatar idan ka bude intanet ka rubuta differences between men's and women's brains bambanci tsakanin kwakwalwar namiji da kuma kwakwalwar mace Eh, misali ka rubuta 10 big differences ba wai su kenan ba wai bambancin guda bane ka rubuta 10 big differences between men's and women's brain muhimman bambanci da aka samu guda goma a tsakanin kwakwalwan namiji da kuma kwakwalwan mace wanda turawa suka samu ba musulmai bane ba mamaki ma kafirai ne waɗanda ma ba su da addini malaman kimiyya su suka tabbatar da wannan an samu bambanci tsakanin kwakwalwar namiji da kuma kwakwalwar mace wannan yanzu suke faɗa shi ko manzon Allah ya faɗi abin shekara 1400 da suka wuce yake ga yawa mata yace ban ga me na kasar hankali irin ku ba don haka Allah bai daidaita halittar mace da namiji ba babu wata mace wacce take da halitta daidai da namiji babu wannan mata wanda shine karantarwar addinin musulunci kuma duk inda mace ta kai ga ƙoƙari da ilimi hankalinta ya ƙasa bai kai hankalin namiji ba wanda shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu kuma ya dace da aya ta alqur'ani saboda ayar alqur'ani ta tabbatar da cewa shaidar mata biyu ke zama eh, daidai shaidan namiji guda kaga tuntuni addinin musulunci ya faɗi haka da suka zo suka ce a'a maza da mata ɗaya ne duk abin da namiji ya yi mace za ta ana nan tafi sai ga malamansu sun tabbatar lallai fa akwai bambanci ta wajen kwakwalwan maza da kuma na mata hatta ta sashin girman kwakwalwan akwai bambanci wannan a zahiri kenan ba ma ga yadda manzon Allah ya faɗa na baɗi ne ba ta girman kwakwalwar namiji ya tsara kwakwalwar mace sannan kamar yadda mazan Allah ya faɗa wa mata a filin idi yana ce musu mara ra'aytu min laqisati aqlin wa dinin azhaba li Rajulil hazimi ban ga wato mata waɗanda Allah ya ba su na ƙasar hankali ya ba su na ƙasar addini amma fa a daga cikin halittu da aka ba wa na ƙasar hankali ban ga halittar da take da saurin raba mutum da hankalinsa ba komai kwazonsa komai kokarinsa kamar mace guda daya inji annabi sallallahu alaihi wasallam don haka mace guda tana iya raba mutum duk irin yadda ya kai ga daraja ta wajen addini duk inda ya kai ga daraja ta wajen hankali mace guda tana iya raba shi da wannan hankali nan take inji annabi muhammad kaga dai yi tana da nakasar addini amma Allah ya bata basira malaman kimiyya sun tabbatar idan ka rubuta wannan a intanet ka zuwa zaka gani malaman kimiyya sun tabbatar daga bambancin da aka samu ta wajen kwakwalwar maza da mata ta sashin kwakwalwar mace Allah ya mata wani sashi wanda ke da zurfi kenan sashin da yake na basira wanda tana iya batar da mutum nan take ah, shi yasa duk wani makircin da namiji ya tsara maka zaka tsallake amma in mace ta yi maka to babu shakka sai an hada da taimakon Allah saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi ya faɗa yake inna kaida hunna azim. kaidi na mata yana da girma in ji Allah ba a ce kaidin maza yana da girma ba sai da na mata don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk da cewa Allah ya nakasa hankalinsu amma kuma ya ba su wata basira wanda ba a ba wa maza ba mace dabararta yana ta'allaka da sha'awarta ta yana ta'allaka da sha'awanta kuma ko da kasashen musulunci din da aka ce shaidar mace ba a karba sai in ta kasance wato eh, shaidar mata biyu ne abinda ake la'akari da shi ba wai halittar mace da namiji ne ya kawo wannan eh, dalilin da ya sa aka kawo shaidar mace rabin shaidar namiji ba ana la'akari ne da abubuwa guda biyu na farko shine wato kaifin hankali na mutumin da ke ba da shaida hankali na namiji daban ne da hankalin mace sannan na biyu sha'awa ta fi saurin rinjayar mace a kan namiji waɗannan su ne dalilai guda biyu don haka malamai suke cewa ko da namiji ne alkali ya ga alamar abubuwa guda biyu dinnan tare da shi yana iya kin karɓar shaidarsa idan alkali ya tabbatar sha'awa tana da saurin ɗauke hankalin namiji to wannan namijin ko da ya ba da shaida ba za a karɓa ba domin a dalilin saurin rinjayar sha'awa yasa aka rage kimar shaidan mace zuwa rabi Allah ya samu gadi wato ita mace sha'awa na iya canza mata matsayi ta wajen ba da shaida haka nan tausayi abinda ake cewa al'atif tausayi yana iya canza mata sha'awar eh, shaidan da za ta bayar ah, don mace ta fi saurin tausayi fiye da namiji don haka tausayi yana iya rinjayar da ita ta bar faɗin gaskiya eh, ta tabbatar da abin da yake saɓanin wanda alƙali yake bukata wajenta kuma a hakan ma shari'ar musulunci ta ba wa mata wata dama wanda ana karɓar shaidansu ana karɓar shaidan mace ɗaya ɗin ba sai an ce sun haɗu sun zama su biyu kafin na a karɓi shaidansu ba kamar in ka duba littafin almuguni na ibnu qudama kitabu shahadati a mujallar na goma shafin 162 ibnu kudama. yace ana karban shaida wallazi tuqbalu fihi shahadatuhunna munfaridatin khamsatu ashiya abubuwa guda biyar ana karban shaidan mace ita kadai ba tare da an ce sai sun zama su biyu ba mace daya in ta ba da shaida an karba alwilada ta wajen haihuwa in mace guda ta ba da shaida wance ta haihu magana ta kare Eh, kamar misali ta sashen idda kenan wannan shine na farko na biyu al-istihlal tsayuwar wata tsayuwar wata mace guda tana iya bada shaida kuma a karba war riba haka nan reno idan aka samu mace guda ta bada shaida eh wance ta taba shayar da wani to ba sai an nemi mata biyu ba ana karba sannan al-uyubul lati eh, tahta thiyab aibi wanda ke boye eh, tattare da halittar mace idan mace tana da wani ciwo a ɓoye wanda ba mai iya sanin wannan sai mata 'yan uwanta sai wata mace guda ta tabbatar da cewa wannan matan tana da wani ciwo tare da ita ba sai an nemi shaidan mata biyu ba ita kadai ana karba sannan da karewar idda inji ibn kudama idan mace ta tabbatar ta gama idda magana ta kare ba a neman wato shaidu biyu shaida guda na wata mace ya isa domin akwai bambanci ta wajen amfani ta wajen idda wasu mata suna amfani da al'ada haila wasu mata suna amfani da ganin wata tsayuwar wata saboda haka idan aka samu wata mace ta ba da shaidar eh wance ta yi al'ada sau uku kaga kenan ta gama idda ba sai an nemo mata guda biyu ba wannan ya nuna cewa shari'ar musulunci ba ta sa shaidar mace rabi a ko da yaushe ba akwai wasu halaye waɗanda an tabbata ana iya karɓar shaidar mace ita kaɗai ba ma tare da cewa sai sun zama su biyu ba to menene dalilin da yasa ibnu hajar ya kawo wannan hadisin hadisin abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda إنما أورد الحافظ الحديث لبيان حكم الصلاة أثناء الحيض abin da ya sa ibn hajar ya kawo hadisin abu sa'idin al-khudri a littafin bulugul maram saboda yayi bayanin hukuncin sallah ne akan mace mai haila wannan dalilin yasa ya kawo wannan hadisin na abu sa'idin al-khudri abu sa'id al-khudri ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laisa idan habatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum ina ce idan mace ta yi haila ba ta sallah kuma ba ta azumi mata suka ce na'am haka ne ya rasulullah kaga wannan ya tabbatar da cewa idan mace tana haila ba za ta yi sallah ba kuma ba za ta yi azumi ba wannan shine dalilin da yasa ibn hajar al-asqalani ya kawo wannan hadisin a cikin littafin bulugul mara kuma shi kadai ne hadisi ne guda daya amma ya kunshi matsaloli kamar guda goma dole ya kunshi matsaloli guda goma saboda danganta shi da wasu hadisai da kuma danganta shi da aya ta alkur'ani a matsala ta farko kaga wannan hadisin da ibnu hajar ya kawo a cikin bulugul mara yana gama kawo shi yace muttafaqun alayhi an yi ittifaki a kansa wato yana sahihul bukhari yana sahihu muslim saboda haka hadisi ne ingantacce babu shakka don haka ittafaqa ahlul ilmi ala hurmati salati asna al-hayd matsala ta farko malamai sun yi ittifaki haramun ne mace ta yi sallah in tana haila haramun ne mace ta yi sallah in tana haila saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ba a boye faɗi maganan ba ya faɗa ne in ji abu sa'idin kudiri kuma ba shi kaɗai rawaito hadisin ba akwai abdullahi bin umar yana cewa ranar sallah ne a filin idi mata na haɗe manzon Allah ya tsaya gaban su yi musu wannan tambaya ina ce in mace na haila ba ta sallah ba ta azumi suka ce haka ne ya rasulullah magana ta gari in mace na haila za ta yi sallah kaga ba za ta yi tun daga abin da manzon Allah ya faɗa a gaban mata ba wai a ɓoye ba kuma a ranar idi don haka aka yi ittifaki malaman sunna gaba ɗaya sun yi ittifaki ala hurmati salati afna alhaidi haramun ne mace ta yi sallah in tana al'ada in tana haila sannan wa annaha la tasihu minha in ma ta yi sallan to sallar bata inganta ba saboda babu wanda ya ce ta yi don ka tun a karɓi aikinka sai an maka umarni kai idan mutum ya aikata aikin da ba yi masa umarni ba ya yi aikin banza man amila amalan Laisa, alaihi amruna fa huwa raddun in kana son ka samu lada akan aiki sai kayi wanda Allah ya ce kayi ko manzon Allah ya shar'anta amma Allah bai ce ba manzon Allah bai ce ba sai kai kai babu shakka babu lada akan wannan aikin kuma littattafai da dama sun yi magana akan ijma'i ittifaki na malaman sunna misali akwai maratibul ijma' littafin ibnu hazmi al-andalusi yana shafi na 23 da littafin sa al-muhalla nan ma yayi bayani ittifakin malaman sunna mujallad nabi shafin 238 da littafin al-ijma na ibn al-munzir da kuma littafin al-majmu sharh al-muhazzab na al-imam an-nawawi mujalladi nabi shafin 355 da littafin mubnil muhtaj yana mujallar na farko shafin 109 da littafin al-mauna littafin al-mauna littafin abdul wahab ali bin nasr al-maliki yana cikin manyan malamai da aka yi a tarihin makabar al'imamu malik ya rasu shekara 1012 da suka wuce a misra littafin alma'una yana da muhimmanci kwarai a littafin mujallar na farko shafi 183 nan ma in ka duba za ka ga ittifaki na malaman sunna tun daga zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau malamai kaf na ahlus sunna babu malamin da yace mace in tana haila za ta yi sallah babu wannan malami in dai malaman nan waɗanda ake la'akari da su ne ta wajen shari'a domin waɗannan malamai da muke magana su suka rubuta ayar alkur'ani su suka rubuta hadisan manzon Allah su suka rubuta littafan da muke karantawa musan yadda za a bauta ma Allah har zuwa yau duk wani malami da aka yi in dai yayi fice a tarihi ya san alqur'ani ya san hadisan manzon Allah ko ya san littafin fiqh ko ya taba bawa musulunci gudunmawa tun daga zamanin annabi zuwa yau ba a taba samu malamin da yake mace in tana haila za ta yi sallah ba babu shi kaga ba karamar kasada bane mutum kawai dan ya ga wani a gefen titi ya aje fitilan kwai yana wa'azi kawai ya dauki wannan wa'azi ya ce mace ko tana haila za ta yi sallah wannan ba karamin hadari ne ga aqidar musulmi Allah ya kare waɗanda aka samu sun saba ma wannan ittifaki suna ake kira al-khawarij al-khawarij sune yan tawaye waɗanda suka yi ma sayyiduna ali ibn abi talib tawaye ba su yarda da shugabancinsa ba ba su yarda da shugabancin muawiya bin abi sufyan ba ya rauna ƙaba a salati alal haidu su suna ganin idan mace ma ba ta yi sallah ba lokacin tana haila to za ta rama ba kuma ala khilafi ijma'il umma salafan wa khalafa inda duk kaji wani malami ya ce mace za ta rama sallah in ba ta yi ba a lokacin tana haila babu shakka yana aqidar al-khawarij ne kuma waɗannan su ne suka kashe sayyidina ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda ka duba nailul awtar littafin al-imam shaukani mujalladi na farko shafin 328 zaka ga bayanai game da waɗannan mutane yanda suka sabawa aqida ta ahlus sunnati wal jamaa aqida ta musulmai gaba a tarihin musulunci wannan hadisi babu shakka hujja ce shi yasa ibnu hajar ya kawo shi shi kadai ba shi kadai bane ba shi kadai bane hujjan da take nuna cewa mace in tana haila ba za ta yi sallah ba kuma in ta yi sallan ma sallan bata inganta ba tunda babu wanda ya ce sai. daga cikin waɗannan hadisai akwai hadisin aisha Allah ya ƙara mata yarda a wannan littafin na bulugul mara hadisin farko da ibn hajar ya kawo a wannan babi babul haidi shine hadisin aisha Allah ya ƙara mata yarda tana ba da labarin fatima bintu abi hubaishin mun riga mun karanta wannan hadisi sa'alatin nabiya fatima bintu abi hubaishin ta zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ta tambayi manzon Allah qalat tace inni ustahabu fala athuru ya rasulullahi ni ina jinin istihal ina jinin istihaba jini na istihaba ita wato shine jini ya ita zuba wa mace baya ɗaukewa. jinin ciwo fala athuru shi yasa tace ba na tsarki kullun a jini nake afa ada salata shin in bar sallah kenan don Allah ku lura da wannan hadisin Fatima bintu Abi Hubayshin ta zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam tace ya Rasulullah ni ina jini kullum bana tsarki in bar sallah kenan saboda ta sani in mace na haila ba za ta yi sallah ba shi yasa ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam tace in bar sallah kenan tunda in mata suna ganin jini na fita musu ta al'aura ba za su yi sallah ba domin ita ta dauka jini in ya fito ta al'aura shikenan kawai wannan jinin yana hana sallah abinda ta dauka kenan ya sa ta yi wannan tambaya mai annabi ya ce mata la ba za ki bar sallah ba inna zalika irqun domin wannan jinin da yake fito miki ba jinin haila bane jini ne daga wani jijiya wanda ya fashe walakin da salata amma za ki bar yin sallah qadar al-ayyam allati kunta tahidina fiha gwargwadon kwanakin da kika saba yin haila a cikin su kafin ki samu wannan larura na yankewan jini gare ki ba mamaki da can tana al'adanta lafiya kalau tana yin kwana uku ko kwana hudu a wata ta riga ta sani sannan daga baya jini ya yanko mata kaga kenan ta san adadin kwanakin da suke yin haila a ciki shi yasa manzon Allah ya ce idan uh, a kowane wata za ta ware kwanakin da ta saba yin al'ada a cikin su waɗannan kwanaki ba za ta yi sallah a cikin su ba summa tasli wa salli sannan sai ki wanka ki cigaba da sallah ko da jinin yana zubo miki wannan hadisin yana sahihul bukhari kitabul wudu'i babu ghusl dami hadisi na 317 yana sahihu muslim babul mustahaba wa ghusluha wa salatuha fi kitabil hayd hadisi na 333 kaga wannan hadisin ma ya tabbatar lalle mata ba su yin sallah in suna haila a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banda ma wannan hadisin muka karanta na Abu Sa'id al-Khudri ga hadisin Aisha wanda yake farkon wannan babin sannan akwai hadisin Aisha kuma har yanzu Allah ya kara mata yarda wanda take cewa inna Fatima binta Abi Hubayshin kanat tustahabu bayan wancan labari da take wato wancan Fatima bintu Abi Hubayshin da kanta tazo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ta tai tambaya Aisha ta bada labarin yanda abin ya auku nan kuma Aisha tana bada labari ne ba wai ta faɗi abin eh, wato yanda hira ya kasance tsakanin manzon Allah da ita wancan Fatima bintu Abi Hubayshin yanda suka yi magana tana tambaya annabi yana bata amsa aisha ta bada labari kana tustahadu fa fa'alatin nabiyya sai ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzon Allah yake zalika irqun wa laysat bil haiba wannan wani jini ne ya fashe ba haila bane don haka jinin ciwo ne fa idza aqbalat al haiba idan haila ya tinkaro fa da'i salata take bar sallah a lokacin fada'i salata wannan umarni ne idan haila ya zo ki bar sallah in annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa idza adbarat idan kuma hailan ya juya baya fa fagtasli wa salli take wanka ki sallah kaga wannan ita ce matsala guda daga cikin matsaloli guda goma waɗanda ya kamata mu sani game da wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri yana karantar da mu cewa haramun ne mace ta yi sallah in tana haila kuma babu wani malami a tarihin musulunci gaba daya wanda ya taba jayayya akan wannan matsala ya kamata mu san da wannan matsala ta biyu fi qaba'i ma fataha min as-salawati lokacin da hailan ta dauke fa za ta rama sallar idan mace haila ya zo mata ba za ta yi sallah ba wannan ittifaqan idan hailan ya dauke fa za ta rama wannan sallar ibn hajar al-asqalani bai kawo wani hadisi akan wannan matsala ba wannan hadisin abu sa'id al-khudri sai ya kyale ka da shi a matsayin ya ishe ka ilimi duk da cewa matsalolin suna da yawa karkashin wannan domin idan aka ce mace ba za ta yi sallah ba in tana haila to akwai tambaya kuma idan hailan ya dauke za ta rama ko a'a kaga dole ka amsa wannan tambaya to yanda malaman sunna suka yi ittifaqi ala suquti salati anil haid ayyam haidiha wa kazalika tafaqu ala adami wujubil qada'i alaiha kamar yanda malamai suka yi ittifaki in mace tana haila ba za ta yi sallah ba to haka kuma malamai suka yi ittifaki idan mace ta gama haila ba za ta rama sallan ba nan ma an yi ittifaki kaga kenan babu ma kafa na jayayya in ka samu wani yana jayayya da wannan matsala to babu shakka bai ma yi karatu ba ko kuwa ba aqidar kware ya dauka ba Allah ya kare فدوب لتفن ده مكيمة جانا لكي الإجماع آه، لابن المنذر ده آه، بداية المجتهد لتافي ابن رشد آه، مجلد نفر كو شافينا أربعين ده فتح الباري شرح حديث ده مكيمة جانا لكي ينا مجلد نفر كو شافينا ده ريبيو ده ستين ده ديار ده نيل الأوطار نا الإمام الشوكاني مجلد نفر كو شافينا ده ريبيو ده تمانين ده المهلان ابن حزمي كشاف القناع لتافي المنصور بن يونس البهوتي ينا مجلد نفر كو شافينا ده ريبيو ده تسئين ده بقر ولم يختلف فيه إلا الخوارج كما قلنا سابقا ولا يعتبر خلافهم babu waɗanda suka saɓa ma wannan ijma'i illa kawai alkhawarij su ne ‘yan tawaye waɗanda tun zamanin sahabban annabi sallallahu Alaihi suka saɓa ma tafarkin manzon Allah waɗannan su ne aka samu kaɗai suke da fahimta saɓanin abinda akasarin malaman sunna suka tafi a kai ka duba littafin al-mughni mujallad na farko shafin bakwai. don haka idan mace ta gama haila ba za ta rama sallolin da ta bari a lokacin tana haila ba ittifaka babu a akai sannan akwai wata hujja ma har yanzu baya ga waɗancan hadisai da muka magana akai shine hadisin mu'aza mu'azatul adawiyya al bintu abdullah mu'azatul adawiyya al-basriya bintu abdullah wannan matan tana cikin tabi'ai mu'azatu bintu abdullah ta yi karatu wajen aisha Allah ya kara mata yarda ta yi karatu wajen sayyiduna ali bin abi talib hisham bin amir kuma malaman hadisi gaba ɗayan su duk wani littafi da ake kiransa littafin hadisi inda ingantacce ne to zaka samu ya kawo hadisin ta saboda babu shakka malama ce zamanin tabi'ai waɗanda suka yi karatu wajen sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shahararriya kuma an tabbatar da amanar ta ta wajen ilimi ka duba siyaru a alamin nubala mujallar na hudu shafin ɗari biyar da kara wannan matan mu'azatul adawiyya ta yi karatu wajen sahabbai ta tambayi aisha tana ba da labari ta ce fakuntu sai ce ma aisha ma balul ha'idi taqbi sauma wala taqbi salata me yasa me haila take rama azumi amma ba za ta rama sallah ba me yasa me ya bambanta tsakanin biyun nan idan mace tana haila ba za ta yi sallah ba za ta yi azumi eh, ba za ta yi azumi ba sannan in ta gama haila za ta rama azumi amma ba za ta rama sallah ba me yasa me ya bambanta wannan kamar tsakanin dalibi ne da malami dalibi yakan so ya fahimci abu sosai saboda haka take tambayan nan ga Aisha to amma ta yi tambaya a wata gaba a wani zamani mai zafi zamanin da ake fama da ƴan bid'an farko sune al-khawarij saboda haka tambayan ta sai yazo da shubuha tambayan sai yazo da shubuha sai Aisha ta ce a haruriyatun anti to ko dai ke ma mutumiyar harura ne ke ma mutumiyar harura ne harura a dinnan wani kauye ne min kuran kufa yana daga ƙauyukan kufa kasan zamanin sayyidina albino abu talib shi bai kafa headquarter mulkinsa a madina ba na'am zamanin sayyidina abubakar umar usman duka a madina suke shugabancinsu shi sayyidina ali yana kufa to daga cikin ƙauyukan kufa waɗannan da suka yi wa saiduna ali tawaye suka ce baya aiki da shari'ar Allah suka kafirta sayyidina ali suka yi hijira suka koma wannan ƙauyen sunan ƙauyen harura yana ƙauyen kufa sai da ali yana cikin kufa su suna wannan ƙauye uh, to wannan eh, in ka duba murjamul buldan mujallal na shafin 236 ka gani wato yana ƙasar iraq a ƙasar iraq kusa da kufa ita kuma matan da take tambayan aisha mu'aza mutumiyar basra ce basara a lokacin nan yana yankin iraq har yanzu saboda haka aisha take cewa to ko dai ke ma tun da daga yankin iraki kika zo ko dai ke ma kin fito daga wannan ƙauyen ne ƙauyen da 'yan tawayen nan suka koma waɗanda suka kafurta sahabban annabi muhammad suka kafurta sayyidina ali suka koma wani ƙauye suka zauna mai sunan harura ko dai daga nan kike qala sai ta ce la lastu bi haruriyatin ni ba mutumiyar wannan ƙauyen harura bane walakin ne af'al sai dai tambaya kawai nake yi tambaya tsakanin ɗalibi da malaminsa sai aisha ta ce to alhamdulillah saboda a lokacin abinda ya sa aisha ta yi mata wannan tambaya daidai wannan lokaci ne ake fama da fitinan khawarij daidai wannan lokaci sahabbai suke fama da fitinan alkhawarij don haka yasa da ta yi tambaya yayi kama da tambayan alkhawarij sai aisha take mata tambaya to ko dai ke ma daga cikin alkhawarij ne wani abu da zai karantar da kai shine idan ka fahimci ɗalibinka yana da aƙidar banza kana da damar ka bar shi ka ki karantar da shi wannan dalili ya sa Aisha ta tambaye ta da ta yi tambaye ta ce daga nan kika fito da ta tabbatar tana cikin wani aƙida ta alkawari ba mamaki Aisha da ba za ta ci gaba karantar da ita ba saboda karatu ne take yi domin jidali ba don fahimtar addini ba saboda idan mutum ya rena ka ya rena aqidar in yazo gaban ka da nufin yayi karatu ba fahimtar addini yake so yayi ba yana kokarin ya samu kafa ne inda zai jayayya da kai wannan dalili yasa Aisha take tambayan ta daga ina kike tace a ba daga can ba tace to ga amsa kana yusibuna zalika a zamanin annabi haila yana samu mu fa umar bi qaba'i sawmi idan mun gama hailan sai a umurce mu murama azumi wala umar bi qaba'i salati ba a umurta mu murama sallah hadisin yana sahihul bukhari babu la taqbil salata yana kitabul haidi hadisi na 315 da sahihu muslim yana babu mustahaba wa ghusliha wa salatiha min kitabul haidi hadisi na 335 akwai riwayoyi da yawa na wannan hadisin misali daga cikin riwayoyin Aisha Allah ya kara mata yarda tace kunna nu'maru bi qada'i sawmi mun kasance ana umurtan mu murama azumi wala umaru bi qada'i salati kuma ba a umurtan mu murama sallah wake da ikon umarni a zamanin annabi annabi ko to tunda an ce ana umurtan mu murama azumi kenan manzon Allah ne to nan ma duk da cewa ya taho da lamiri wanda bai fito da bayanin a ba akwai lafazi daga cikin lafuzzan hadisin al-Imam Muslim yana sunan Tirmidhi da sunan al-Imam Darimi aisha ta ce kunna nahibu inda rasulillah mun kasance muna haila tare da annabi mu matansa kaga ta fito da maganar a fili mun kasance muna haila tare da manzon Allah fa ya amuruna bi qada'is siyami sai manzon Allah ya umurce mu murama azumi wala ya amuruna bi qada'is salati baya umurta mu murama sallah al-imam tirmidhi yace hadithun hasan ka duba at-talkhis al-habir na ibn hajar al-afqalani kitabu tahara kitabul haibi hadisin 225 don haka kenan annabi yana umurta idan aka ce yayi umarni umurnin sa wajibi ne a dauka don haka magana ta kai Aisha ta tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya umarni ga mace in ta gama haila ta rama sallolin da bata yi ba a kwanakin da ta yi haila sannan in ka dawo ta sashin hankali hatta ta sashin hankali malamai suna cewa inna qada a salati alal al-haid harajun 'alayha idan aka hukunta cewa mace in ta gama haila tarama tarama sallah tarama salloli ba bata yi su ba a kwanakin da take al'ada to babu shakka wannan an kuntata ma rayuwar ita wannan mata me yasa li takarruri salati fi kulli yawmin wa takarruri al fi kulli shahrin saboda haila yana zuwa wa mace a kowace rana yana iya zuwa mata sannan kuma tana yin sa a kowane wata misali za ta ɗabi kwanaki bakwai ba ta yi sallan nan ba a ce za ta rama sallar kwana bakwai a kowane wata nan an samu kunci saɓanin azumi yani haza ala akasi wanda ya saɓa ma azumi domin azumi sau ɗaya ake yin sa a shekara wata ɗaya ne a shekara ba wani kunci ga mace don an ce ta rama azumi amma sallah a kowane wata mace za ta bar eh, sallah saboda al'ada kuma wasu matan sukan yi kwanaki da yawa suna al'ada ba kwanakin ɗaya ba ne tsakaninsu wata tana kwana uku wata hudu wata biyar wata bakwai wata ma yana cin haka to kaga in aka ce ta rama waɗannan kwanaki to sai mu samu kenan shari'ar musulunci ta zo da tufka da warwara domin mai domin a cikin alkur'ani aya ta 78 ta suratul hajji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min harajin Allah bai saka muku wani kunci a cikin addini ba to inda kuwa an ce tarama sallah wallahi ba yanda za a yi ka warware wannan tufka da warwara din sai zamanto shari'ar musulunci tana tafiya bai ɗaya ne saboda haka tunda Allah ya ce bai saka mana kunci a addini ba to sai ce ita mace in ta gama haila kar ta waɗannan sallolin kaga sai addini ya tafi daidai da hankali domin da an ce tarama, babu shakka da kunci ya same ta al-Imam Shafi'i yayi magana mai tsawo a littafin sa Kitabul Ummi yana mujalladi na farko shafin 159 yace wa kanat al-ha'ibu baliga aqila zakira bi salati mai haila balagaggiya mai hankali hankalinta wato tana da cikakken hankali sannan lafiyanta kalau mutsika laha za ta iya sallah fa kana hukumullahi azza wa jalla la yaqrabuha zawjuha haida lafiyanta kalau domin haila ba ciwo bane haila ba ciwo bane halitta ne lafiyar mace kalau ga ta baliga da hankalinta amma saboda al'ada saboda haila Allah da kansa a cikin alqur'ani yace wala ta hunna, hatta ya kar ku kusanci mata in suna haila sai sun yi tsarki matarka ce ka biya sadaki kai komi kuna zaune amma Allah ya hana ka kusantanta lokacin tana haila wadalla hukumar rasulullah shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hukunci ala annahu idza haruma ala zawjiha an yaqrabaha lil haidi idan ya haramta ga miji ya kusanci matansa in tana haila haruma alaiha an tusalli kenan ya haramta gare ta ma ta yi sallah haza eh, yace kana hada dalailu ala anna farda salati fi ayyamil haidi za'ilun anha tunda manzon Allah ya wannan hukunci ya nuna cewa farillan sallah ga mace mai haila a lokacin take haila wannan farillan ya riga ya fadi fa idza zala anha wa hiya zakiratun aqilatun mutiqa lam yakun alaiha qaba'u salati idan ta gama al'adar ga ta dai lafiyar ta kalau za ta iya ramawa amma duk da haka ba za ta rama ba saboda shari'a ba ta ce ta rama sallan ba wa kaifa taqdi ma laysa bi fardin alaiha ta ya za ta rama abinda ba a farlanta shi gare ta ba Allah bai shar'anta shi ta yi ba bi zawali fardihi anha wa hadha mimma la a'lamu fihi mukhalifan al-imam shafi'i yace wannan hukunci na cewar mace in ta gama haila ba za ta rama sallah ba yace ni a tsawon karatu na ban san malamin da ya saba ma wannan hukuncin ba inji al-imam la a'lamu fihi mukhalifa a iya karatu na ban san malamin da ya saba ma wannan hukunci ba sai ce ba ita kadai ba wal majnun mutumin da ya samu tabin hankali wal ma'tuhu la yufiqu da wanda ke da hauka da wanda ya samu tabin hankali da wanda yake da hauka wal mughma alaihi da wanda ya suma fi aktari min halil haidi wanda waɗannan halin da suke ciki ya fi tsanani akan hali na mai haila domin mutumin da ya samu taɓin hankali halinsa ya himo ne wannan da take haila haila ma ba ciwo ba ne amma shi wanda ke taɓin hankali da wanda ke haila mace da take haila da wanda ya suma min annahum la ya'qiluna wa fi anna al faraid anhum za'ila duka waɗannan mutane gaba ɗayan su an kawar da farilla a kansu don haka in mutum ya suma da safe bai farfado ba sai bayan sallar magariba waɗannan sallolin da a zahar da la'asar ɗin nan gaba ɗayansu ba zai rama su ba saboda a lokacin ba shi da hankali shi ko Allah bai shar'anta maka karama ɗin ba don ba ka yin ibada sai da hujja ina ayar alkur'ani ko hadisin manzon Allah wanda ya ce don kasu ma za ka rama wannan sallah al'imamu shafi ya ce ba za ka rama ba haka mutumin da ya samu taɓin hankali ko hauka tsawon lokaci misali shekara talatin ko arba'in yana hauka daga baya ya warke shikenan sai ya fara sallah ba zai rama ko guda ɗaya ba saboda a waɗannan lokutan Allah bai shar'anta masa ba tunda bayi da hankali haka nan mace ita ma in tana haila kama alfardu an haza'ilin ita ma farillan sallah Allah maɗaukaki ya kayar da ita gare ta wato ba za ta yi sallah ba ma kanat ha'idan muddin tana haila wala kunu ala wahidin min ha'ula'i qada'u salati waɗannan duk da aka kirga ba za su rama sallolin ba wa mata afaqa wahidun min haula da zaran mahaukaci ya warke ko wanda ya samu tabin hankali ya samu sauki ko wanda ya suma ya dawo cikin hayyacinsa aw tahurat ha'ibun fi waqti salati ko kuwa ita mai haila ta yi tsarki to daga lokacin ne farilla ya dawo kansu daga lokacin mala'iku suke rubuta ayyukansu game da ibada da aka shar'anta nan haka ma mace da take jinin istihala mace da take jinin a hadisin Fatima bintu Abi Hubaysh tajlisu galiba eh, adati nisa'iha za ta yi lissafin akasarin kwanaki da take haila waɗannan kwanakin da take haila kamar yadda manzon Allah ya faɗa akasari don yana cewa fa tahayyabi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin fi ilmi Allah zaki bar bar sallah na kwana shida ko kwana bakwai inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake fi ilmi Allah a ilmin Allah Allah ya sani akasarin mata ba sa wuce haka shi ya yasa zan Allah ya ce kwana shida ko kwana bakwai ya gaya ma ita wannan eh, Hamna bintu jahashin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata ya yace tunda kina jini na kiwo, jini yana sauka miki ya ɗaukewa, to a kowane wata za ki ware kwanaki shida ko kwanaki bakwai ana la'akari da yawan kwanakin da take yi kafin wannan larura ta same ta ko kuma yanayin kwanakin da sa'o'inta matan da suke daidai shekarunta da girman halittanta kwanakin da suka saba yin al'ada a wata su za ta yi lissafi da waɗannan kwanakin za ta daina sallah a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun magtasili sannan sai ki yi wanka ki ci gaba da sallah ko da jinin yana sauka hadisin yana sunan tirmizi hadisin 128 kaga kenan ita ma ba za ta rama waɗannan kwanaki da ta bar sallah a cikin waɗannan kwanaki na haila wanda ta ware a jininta na istihala ba wa haza alar kamar yadda akasarin malaman sunna suka tafi a kai amma banda waɗannan kwanakin za ta ci gaba da ibada ko da jinin yana sauka gare ta kaga kenan mun samu hukunci guda biyu na farko malaman sunna sun yi ittifaki akan cewa mace in tana haila ba za ta yi sallah ba kuma ba za ta yi azumi ba na biyu malaman suna sun yi ittifaki akan cewa mace in ta gama haila ba za ta rama sallah ba amma za ta rama azumi ba za ta rama sallah ba wannan ittifakan babu sabani a tsakanin malamai a tarihin musulunci اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى matsalolin nan guda biyu daga cikin matsaloli guda goma su ne malaman sunna suka yi ittifaki a kai matsala ta farko malamai sun yi ittifaki akan haramcin sallah ga mace idan haila ta zo na biyu malaman suna sun yi ittifaki akan cewa idan mace ta gama haila ba za ta rama sallar da ta bari ba to amma daga nan sauran matsaloli guda takwas wannan an samu sabani tsakanin malaman sunna misali matsala ta uku fi tuhuril haidi qabla khurujil waqti salati idan mace ta gama haila lokacin sallah bai fita ba qabla khuruji waqti salati misali ta gama haila kafin rana ta faɗi to nan zahaba ammatu ahlul ilmi la wujubi tilka salati allati tahurat asna waqtiha duka malamai sun yi ittifaki akan cewa dole za ta yi sallah na'am tunda dama abinda ya hana ta sallah haila ne to yanzu hailan ta dauke tunda haila ta dauke kaga kenan wajibcin sallan ya dawo to tunda hailan ta tsaya wa ita wannan mata kusan faduwar rana ittifakan zaka wato wajibi ne ta sallah to shin wannan lokaci da ake ciki shine la'asar wajibi ne gare ta ta sallan la'asar na wannan lokaci ko kuwa a me ake la'akari da shi nan ah, sun yi ittifaki akan cewa wajibi ne za ta yi sallah amma inda aka samu sabani wato shine ah, abin la'akari a nan menene za ta yi la'akari da shi kafin a ce la'asar ɗin nan ta wajaba a kanta alƙaulul awwal annal faraga min al-ghusl shartun fahimta na farko malamai suna cewa sharadi ne idan lokacin haila ya tsaya ta abin da za ta yi la'akari da shi yawan mintunan da suka rage rana ta buya sun isa har ta yi wanka ta sa kaya mai tsafta har ta samu yin la'asar ko ba su isa ba Allah ya sa mun gadi fa idza tahurat fi akhir waqti salati bi miqdari ma la yumkin hal ghusl wal wudu hatta kharaja al waqti duna tafritin kenan idan rana ta kusa faduwa abinda ya rage rana ta fadi bai wuce minti biyar ba bai kai ta ɗebi ruwa ta yi wanka bayan ta yi wanka ta yi alwala na'am kana iya cewa wankan ai yana isarwa no ka ɗauki ka ƙaddara da ibadar da aka fi so mutum ya yi wankan kuma ya yi alwalan domin ibada ce guda biyu to misali lokacin da ya rage minti biyar ne rana ta ɓuya bai kai ta yi wanka ta yi alwala ta saka kaya duna tafritin ba tare da an samu wani sakaci ta wajenta ba to a nan idan ba ta yi wannan la'asar ɗin ba la ha tilka salatu wala qaba'uha fahimta na farko ana la'akari da yawan lokaci da ya rage wannan sallan lokacin ta fita ya kai mace ta iya wanka ta yi alwala ta sa sutura ta samu damar yin wannan sallan wannan lokacin in bai kai ba ta wannan sallan dama baya kanta ko da yake ta samu tsarkaka haila ya ɗauke a cikin wannan lokaci na la'asar amma kuma la'asar ɗin baya kanta domin me abin da ya rage la'asar ɗin ya tafi bai kai yanda za ta iya wanka ta yi eh, alwala ta samu damar yin wannan sallah wannan shine mazhabar al-Imam Malik da al-Imam Shafi'i al-Imam al-Auza'i eh, in dukkan littafan mu na fiqh zaka gani shine a rubuce ka duba littafin al-Majmu' da Mawahibul Jalil sharhi na Mukhtasar Khalil littafin al-Imam al-Khattab mujallad na farko shafin 33 da Kitab al-Awsat na Ibn al-Munzir da al-Muhalla na Ibn Hazmi me hujja da ta sa waɗannan malamai suke cewa ana la'akari da yawan mintuna da suka rage kafin lokaci ya fita hujja nan ita ce bi anna azza wa jalla lam yubihi salata illa bi tahurin idan aka ce haila ya dauke tunda haila dama dalilin sa aka ce ba za ta yi sallah ba to hailan ya dauke kaga sallan ta zama wajibi ko to ai sallan da Allah ya wajabta wa musulmi ba haka kawai take zuwa ba dole sai an hada ta da tsarki da alwala wannan sallah ce Allah ya shar'anta to sallan da ita ta samu ɗin wato gwargwadon lokacin da ya rage mata a wannan lokaci bai kai yadda za ta yi tsarkin ba tun da bai kai yadda za ta yi tsarki ba kenan wannan sallah ba ta kanta fa iza lam ha a tahur wa fil waqti ya fa nahnu ala yaqin min annaha lam tukallaf tilka as-salat allati lam tahill laha an tu'addiha fi waqtiha tun da dai lokacin bai kai yadda za ta iya wanka ta samu damar yin sallan ba da ya nuna kidan wannan sallan da hailanta ya ɗauke a cikinsa baya kanta Allah ya sa mun gane wannan fahimta guda kenan fahimta na biyu inna waqtaha hamin hina tara tuhura la farka baina an tufrita fil ghusl aw fahimta ta biyu ita ce in dai haila ta ɗauke to sallah ta dawo saboda ko da minti ɗaya ne ya rage ma rana ta faɗi minti ɗaya kaga kenan dai haila ya ɗauke a lokacin la'asar kaga kenan bai kai mace ta yi wanka ta yi alwala ta sa sutura ta yi sallar la'asar ba amma dai haila ya dauke a wani lokaci lokacin la'asar don haka ana la'akari da lokacin da haila ya dauke wannan fahimta na biyu kenan kaga inda aka samu sabani wannan shine masabar al Ahmad bin Hanbal da al-Imam al'imamu al Qatada in ka duba wadana littafai da muka kirga kamar misali Kitabul Awsat al-Mughni na ibnu Qudama Kitabul Insaf littafin Ali bin Sulaiman al-Mirdawi mujallar na farko shafin 442 kitabul majmu' na al-imam an-nawawi duk haka zaka samu annaha hina idin mimman alaiha fardu salati domin me suna la'akari ne da ainihin hukuncin ba lokacin yin sallan ba al'imam ahmad bin hanbal yana la'akari da hukunci tunda da dai haila ya ɗauke to magana ta ƙari domin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan idan haila ya juya to sai ki yi sallah abinda manzon Allah ya faɗa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce idan haila ya dauke sai kin samu damar yin wanka alwala sannan ki wannan sallah ba don haka in dai haila ya dauke to wannan sallan da hailan ya dauke a lokacinta dole ne mace ta yi akwai hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man adraka min as-subhi raka'atan qabla an tatlu'a ash-shamsu faqad adraka as-subha wanda ya samu damar yin sallar a ɗaya ta sallar asubahi kafin rana ta bullo to ya samu sallar asuba a lokaci wa man adraka raka'atan min al qabla an tagruba shamsu faqad adraka al wanda ya samu damar yin raka'a ɗaya ta sallar la'asar kafin rana ta buya to hakika ya samu sallar la'asar akan lokaci annabi ya faɗi wannan hadisin yana sahihul bukhari kitabun mawaqitis salati babu man adraka min al-fajr raka'a da kuma sahihu muslim kitabul masajid wa mawabi'i salati babu man adraka raka'atan min salati saboda haka tunda annabi ya faɗa wanda ya samu raka'a ɗaya kawai kafin rana ta buya kaga ya samu la'asar wanda ya samu raka'a ɗaya kafin rana ta bullo ya samu sallar asubahi wannan ya nuna kenan ana la'akari da mafi kankancin lokaci ana la'akari da ainihin hukuncin sallah akan ita mace da take haila idan haila ya ɗauke to magana ta ƙare. lokacin da hailan ya ɗauke ake dubawa haila ya ɗauke lokacin la'asar to magana ta ƙare. la'asar na nan wajibi a kanta ko da kafin ta yi wanka ta yi alwala lokaci ya fita kaga an samu fahimta kashi biyu amma duka malamai sun yarda idan haila ta ɗauke dole mace ta yi sallah inda aka samu saɓani shine me ake la'akari da shi idan hailan ta ɗauke? game da sallan wannan lokaci da haila ya ɗauke a cikinsa ana la'akari da gwargwadon yawan mintuna da suka rage ma wannan lokaci ya fita in mace za ta iya wanka da sauransu kafin lokacin ya fita ko ko ba za a yi la'akari da shi ba nan ne inda aka samu saɓani kuma mafi rinjaye mafi rinjaye shi ne fahimtar al'imamu ahmad bin hambal matukar haila ya ɗauke wannan sallah ka zama wajibi wannan shi ne mafi inganci domin ba hujja bane a ce sai ta iya wanka da sauransu kafin nan duk da cewa wanda ya yi aiki da wancan fahimta babu shakka ya yi riko da fahimtar manyan malamai waɗanda kuma sun gina hukuncinsu ne akan hujjoji na shari'a ba son zuciya ba Allah ya samu gane mas'ala ta hudu idza tahurat fi waqti saniya min jami mas'ala ta hudu ita ce idan mace hailanta ya ɗauke a salloli guda hudu ɗin nan ɗayan salloli guda hudun nan amma na ƙarshe kamar yadda muka ba da misali da haila ya ɗauke al'asar haila ya ɗauke da daddare domin la'asar da azahar suna tarayya a lokaci magariba da isha'i suna tarayya a lokaci to a nan idan haila ya ɗauke a lokacin la'asar ba lokacin azahar ba Tunda hukuncin sallah ya dawo wajibi akan mace mai haila to wanda sallan ne yake zama wajibi a kanta la'asar din nan ne ko ku hadda azahar tun da da azahar da la'asar suna tarayya a lokaci Allah ya samu gane magariba eh, eh, da isha'i suna tarayya a kan lokaci don haka in mace ta yi tsarki bayan shafaki ya ɓuya an shiga lokacin sallar isha sai ta yi tsarki ta ya ɗauke a lokacin isha shin isha ɗin nan ne kaɗai ya waje ba a kanta koko har da magariba nan kuma in ta yi tsarki kamar misali a lokacin sallar la'asar shin la'asar ɗin ne kaɗai ya waje ba a kanta koko har da azahar nan ma malamai ba su yi ittifaki a kai ba fahimta na farko Annan salata talzamuha wa ma yujma'u ilaiha kablaha dole ne za ta yi sallan da kuma wato sallar da suke tare da wannan sallah da hailanta ya dauke a lokacinsa wato idan hailanta ya dauke a lokacin la'asar fahimtar farko ita ce za ta rama a zahar za ta yi a zahar da la'asar idan haila ya dauke a lokacin la'asar za ta yi a zahar da la'asar idan haila ya dauke a lokacin isha za ta yi magariba da isha saboda mai waɗannan salloli suna tare a lokaci guda ka duba littafin almugni ah, ibn kudama yana cewa littafinsa al-mughni mujallal nabi shafin 46 wa idza qahuratil haibu idan mai haila tai tsarki wa aslama al-kafiru idan kafiri ya musulunta wa balaga sabiyu idan yaro ya balaga kabla an tagiba shamsu kafin rana ta buya waɗannan mutane da aka kirga da mai haila da wanda ya musulunta da yaro da ya balaga ya kasance yaron nan ya balaga ne kafin rana ta goye kenan ya balaga a daidai lokacin la'asar kafiri ya musulunta a lokacin la'asar ko a lokacin isha mace ta yi tsarki a lokacin la'asar ya ce sallawa zuhura fal'asar za su sallaci a zahar da la'asar ne ba la'asar ɗin kaɗai za su yi ba don haka idan kafiri ya musulunta a lokacin la'asar za ka yi masa umarni ya yi sallar a zahar da la'asar ba la'asar kaɗai ba saboda a zahar da la'asar suna tare a lokaci suna tarayya akan lokaci wa in balaga sabi wa aslama al-kafir wa qahurat al-hayd qabla an taqulu yaqulu al-fajr sallu al-maghrib wa isha al-akhirah idan haila ya dauke kafin al-fajr ya keto kafin al-fajr ya keto sai haila ya dauke to mace za ta yi sallar magariba da isha sannan ta yi sallar asubahi na wannan lokaci Allah ya samu gani don haka yasa wajibi ne miji ya sa lura akan matansa domin mata suna da sakaci kamar yadda manzon Allah yake faɗa suna da nakasar hankali da yawa ba sa kulawa da hukunci na haila don haka ka samu suna da nakasar ibada wajibi ne mace kafin ta kwanta bacci ta duba hailanta ya dauke ko a'a wajibi ne mace da ta farka daga bacci ta duba hailanta ya ɗauke ko ko a'a wato idan kenan ta isa mafi yawan kwanakin da dama ta saba yin al'ada kamar misali in ta saba yin al'ada kwana biyar to dama da ya iso kwana hudu to za ta fara wannan dubawa ya dauke ko bai dauke ba an kai har kwana ta biyar din saboda tabbatar da sallolin da suke waje ba a kanta ta aikata su Ibn ibnu qudama yace wannan ita ce fahimtar sahabban annabi kamar misali abdurrahman bin auf Abdullahi bin abbas daga tabi'ai akwai tawus al-imam mujahid al-imam an-nakhai al-imam az-zuhri rabi'atu ar-ra'i al-imam malik al-imam al-laythi al-imam shafi'i ishaq bin rahawai sannan abi saurin al-imam ahmad bin hanbal yana cewa ammatu tabi'ina yaquluna bi hadha al-qawl baki ɗaya tabi'ai wannan ita ce fatawar da suke bayarwa illa al-hasan al-basri shine kawai daga taji eh waɗanda aka samu yana da fahimta daban wato shine idan mace ta yi tsarki a lokacin sallah na ƙarshe kamar misali la'asa ko kuma isha'i to ba la'asar ɗin nan kaɗai za ta yi sallansa ba ba isha'i kaɗai za ta yi sallah ba sai ta haɗa da ɗayan Allah ya samu gani wannan shine fahimtar duka tabi'ai ga kuma sahabbai da muka yi magana eh, eh, muka kirga sunayensu ka duba majmu'u fatawa na Sheikhul Islam mujallar na 23 shafin 334 da Kitabul Insaf Kitabul Majmu' Kitabul Awsat fa idza kana tuhruha fi waqti subhi aw adh-dhuhri aw al-maghrib lam yalzamha ma qablaha bisa ga wannan fatawa idan mace hailanta ya dauke bayan ketowan alfijir to shi ke na sallar asuba kawai za ta yi idan mace hailanta ya ɗauke daidai lokacin sallar azahar a shi azahar kawai za ta yi idan mace hailanta ya ɗauke bayan sallar magarib isha'i bai shigo ba kaga magariba kaɗai za ta yi don haka waɗannan sallolin guda uku idan hailanta ya ɗauke a cikinsu su ne kaɗai za ta yi amma idan a lokacin la'asar ne ko lokacin isha'i ne wa in kana zalika fi waqtil asr aw fi waqtil isha لزمها الظهر بما يلزم به العصر ولزمها المغرب بما يلزم به الإشاء dalilai waɗanda ya sa suka yi wannan fatawa saboda kamar yadda muka ce an samu fatawar sahaban annabi abdurrahman bin abdullahi bin abbas abu huraira sahabbai ne wannan ita ce fatawar da suka yi yana cikin al-musannaf na ibn abi shayba mujallal nabi shafin shida. da al-musannaf na al-hafiz Abdul Razzaq na farko shafin 333 da littafin Ibn al-Munzir wa ghayruhuma annahum qalu fil ha'ibi taqhuru qabla tulu'il fajr bi rak'ah تصلي المغرب والعشاء فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا waɗannan sahabbai sun yi irin wannan fatawa idan mace ta yi tsarki a lokacin la'asar ba la'asar kaɗai za ta yi ba sai ta haɗa da azaha. idan mace ta yi tsarki kafin bullowan alfijir da raka'a daya wato a kimanta mintuna nawa za su dauka a yi raka'a daya in mace ta yi tsarki to za ta hada magariba isha sallar asuba sai ta yi su gaba ɗaya. li'anna waqta thaniya waqtun lil ula saboda lokacin sallar azahar yana tarayya da lokacin la'asar lokacin isha yana tarayya da lokacin magrib to fahimta ta biyu innahu la yalzamuha wa waqtin wahid in mace ta yi tsarki a lokacin la'asar la'asar kawai za ta yi wannan shi da fahimta da biyu sannan ita ce mazhabar al-imam abu hanifa kuma daga tabiya akwai al-imam qatada hamad bin abi sulaiman sufyan thawri eh, cikin malaman farko duk suna da wannan fahimta ka duba littafin ibn hazmi al-muhalla da kitab al-awsat al-mughni na ibn qudama kitab al-majmu' na al-imam an-nawawi wannan fahimtar su ita ce mace in ta yi tsarki sallan wannan lokaci kaɗai za ta yi me ya dalili na daya inna waqtal ula faraja? lokacin azahar ya wuce ta tana mai, tana haila lokacin azahar ya wuce ta tana haila sai da la'asar yayi haila ta ya ɗauke. don haka in ka ce za ta yi azahar da la'asar me za ka yi kenan za ta rama sallan da ya wuce ta tana mai. tana haila to kaga fahimtar su kuma kuma babu shakka wannan fahimta tana da karfi kama law lam yudrik min waqti saliya shay'an na biyu wa li'anna al-ijma' in ka aqada ala annahu la salata ala al-ha'id sannan ai an yi ittifaki babu sabani a tsakanin malamai akan cewa mace in tana haila ba za ta yi sallah ba ana ittifaka su makhtalafu fi ma yajibu alaiha idza tahurat fi akhir waqti al-'asr fa ajma'u ala wujubi salati al-'asr alaiha واختلفوا في وجوب صلاة الظهر وغير جائز أن يوجب عليها باختلاف صلاة الله حجة مع موجب ذلك عليها tunda an yi ittifaki mace in tana haila ba za ta yi sallah ba kuma in ta gama haila ba za ta rama sallah ba to sai ta yi tsarki a lokacin la'asar sai ka ce za ta yi azahar da la'asar wanda kuma azahar ɗin nan ya wuce ta a lokacin tana haila to kaga an warware ittifaki kenan ko Allah ya samu gane dalili na uku saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da muka karanta man adaraka min as-subhi raka'atan qabla an a ash-shams faqad adraka as-subh wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim annabi yace wanda ya samu raka'a daya kafin rana ta fito ya samu asuba wanda ya samu raka'a daya kafin rana ta buya ya samu la'asar annabi ya faɗi haka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ya samu azhar da la'asar ba Allah ya samu gane saboda haka wannan fahimta ta biyun duk da cewa akasarin malamai ba akan ta suke ba ita ce fahimta mafi rinjaye babu shakka domin idan ka ce mace in ta yi tsarki kafin rana ta buya za ta haɗa a zahar da la'asar kamar kana cewa za ta rama sallan da ya wuce ta tana haila kaga an warware ijma'i Allah ya samu gane matsala ta biyar bi ma za yi kasu idrakus salat menene ake kimanta rizkan sallar القول الأول إنها تدرك بمقدار ما تدخل في الصلاة وهي تكبيرة الإحرام kamar yadda muka ce ana la'akari da sallah wanda ita mace hailanta ya ɗauke a cikin lokacinta saboda haka ita wannan sallah ya za a yi a tabbatar da cewa wajibi ne mace ta yi kamar la'akari da wannan hadisin na Abu Hurairah man adraka min subhi raka'a me ake la'akari da shi a nan shin ana la'akari da kabbaran harama ne kabar misali ta yi wanka ta gama amma da ta zo sai ta yi allahu akbar sai lokaci ya fita don haka ana la'akari da kabbaran harama ne kaɗai aka samu wannan la'asar na kanta ko ko ana la'akari da ainihin raka'a guda sai ta samu raka'a guda kafin rana ta ɓuya sannan za a ce la'asar ɗin nan yana kanta baya ga cewar ta yi wanka ta yi alwala da sauransu ɗin fahimta ta farko ana la'akari da kabbara ne guda kawai in dai har za ta iya wanka ta zo ta yi kabbara ta tsaya a sallar ta ce Allahu akbar sai rana ta faɗi magana ta kare la'asar na kanta wannan mazhabar al-Imam Abu Hanifa da al-Imam Ahmad bin Hanbal da al-Imam Shafi'i kamar yadda yazo cikin al-Mughni da al-Muhalla ma'a akhdh al-i'tibar li ishtiratihim al min al-ghusl ana la'akari da lokacin da zai dauke ta ta yi wanka ta yi alwala ta sa kaya ta tsaya za ta yi sallah sai ta yi kabbaran harama sai lokaci ya wuce to kenan la'asar da kanta idan bai kai haka ba la'asar bai kanta kamar yadda muka yi magana a farko alƙawlu sani anna zalika ya hasulu bi idraki rakatin kamila tunda an samu hadisi in ji al-imam malik man adraka min as-subhi raka'atan qabla an tatlu ash-shamsu kaga abin la'akari shine raka'a guda ba kabbaran harama ba ana la'akari da eh, raka'a guda idan har za ta iya kabbaran harama ta yi ruku'i ta daga eh, ta samu raka'a guda kafin rana ta buya wannan sallah tana kanta in ka zo bidayatul mujtahid nan ka ga hujjoji da malamai suka bayar daban-daban kai. wannan hadisi na Abu Huraira, Allah ya kara masa yarda wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man adraka min as-subhi raka'atan qabla an tatlu'a ash-shamsu al-Imam Malik yana kafa hujja da wannan to ai hadisin yana da wata riwaya kuma wadda ita ma tana sahihul bukhari kitabu mawaqitis salati babu man adraka raka'atan min al-asr qabla al-ghurub bi anna as-sajda eh, hiya al-murad bi don annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza adraka ahadukum sajdatan min salati al-asr qabla an taghruba ash-shams idan ɗayanku ya samu sujuda a sallar la'asar kafin rana ta buya fal yutimma salatahu sai ya cika sallarsa wa idza adraka sajdatan min salati subhi kabla an tatlu a shamsu falyutimma salatahu idan mutum ya samu sujuda daya a sallar asubahi kafin rana ta kullo sai ya cika sallarsa an samu a wancan hadisi raka'a a wannan hadisi sujuda malamai suka ce abinda ake nufi da sujuda a nan raka'a ne wali annahu huwa allazi ruya an abdurrahman bin auf wa ibnu abbas abi huraira al-imam malik yana cewa saboda wannan ita ce fatawa da aka samu daga sahabban annabi muhammad uh, abdurrahman bin auf abdullah bin abbas abu huraira suna cewa ana la'akari da raka'a guda ne idan rana bata faɗi ba mace ta yi tsarki ya kai ga za ta iya wanka da sauransu misali kamar fahimta na farko da muka yi magana a baya ta zo ta tsaya sallah ta samu raka'a guda to wannan la'asar wajibi ne ta yi wannan fahimtar sahabbai ne tunda fahimtar sahabbai ne ya kamata a rinjayar da shi akan fahimtar wani malami ya saboda haka abin la'akari shine raka'a guda in bai kai ta samu raka'a ba to wannan sallah baya kanta don kabbaran harama kadai bai isa ba tun daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka wannan fahimta ita ce mafi inganci duk da cewa malamai na rinjayar da wancan fahimta akan cewa a yi la'akari da kabbaran harama mai dalili saboda kubuta wato tabri'atul zimma tabri'atul lizimma saboda mutum ya kubutar da kansa daga samuwar laifi tunda dai tayi tsarki a lokacin rana bata fadi ba to ta kaddara la'asar din nan yana kanta yi la'asar din nan yafi a ce bata yi la'asar din ba to shi al-Imam Malik yana cewa a'a in tayi la'asar alhali Allah bai wajabta mata ba Allah bai karba saboda haka abin la'akari shine shin idan ta yi tsarkin nan zai kai lokacin da ya saura ta yi wanka ta tsaya ta samu raka'a guda kaga wannan shine hujja mafi karfi Allah ya mas'ala ta shida fi bad'il haid ba'da waqti salati ta shida idan haila ta bayyana ga mace lokacin sallah ya shigo sai haila ya keto azhar yayi sai ga haila ya sako ga mace idan ta gama haila hal ta kafi tilka salati an ce dai ba za ta rama sallolin da suka wuce ta a lokacin tana haila ba to amma ai lokacin da hailan ya zo mata lokacin sallah ya shigo to wannan sallan da haila ya zo mata a lokacinta wannan sallan za ta rama ko a'a to wannan matsalan ita ma da sabani ah, fahimta na farko wujubu qada'i tilka salati wajibi ne ta rama sallah wala uzra bi ta'khir babu wani uzuri gare ta tunda ta yi jinkirin yi har haila yake to mata tunda ta sani duk mace ta san tana al'ada bai kamata a ce ta jinkirta lokacin sallah ba tunda har ko ta yi jinkiri to haila ya zo mata a wannan lokaci idan hailan ya dauke sai ta rama sallah mazhabar al-Imam Ahmad bin Hanbal kenan al-Imam alimamu al-Imam Nakhai al-Imam Qatada Ishaq bin Rahawai ka duba al-Mughni al-Awsat al-Muhalla bi annaha adrakat juz'an min waqtiha dalili saboda ai kafin hailan ya same ta lokacin sallah ya same ta a duba abu biyu lokacin sallah ya same ta don haka wannan sallan mai hukuncin ta kanta lokacin sallah ya same ta ba ta haila lokacin sallah ya shigo hailan bata fara ba don haka wannan sallan mai hukuncin ta kanta wajibi ne sai haila ya keto zuwan haila bai kawar da wannan wajibin ba in ji al'imam Muhammad. tun da kafin hailan ya zo wajibin sallah ya zo Allah ya samu na ganewa kafin hailan ya zo wajibcin sallah ya riga ya zo بدليل ما لو تطهرت وقد بقي شيء من الوقت فإنها تلزمها يعني كذا هنا فإمتى تبيو أنه إن مضى من الوقت قدر ما يسع salat الصلاة وجب عليها عليها القضاء fahimta ta biyu ita ce fahimtar al'imamu shafi'i ana la'akari da yawan mintunan da ta samu daga shigowan lokacin sallah misali lokacin azahar ya shigo da minti biyar sai haila ya ceto to kaga aminci biyar bai kai a ce ta je ta yi alwala ta sa kaya ta tsaya ta yi sallah ba don haka kenan ba azahar a kanta wannan fahimtar al'imamu shafi'i kenan ka duba littafin al-majmu' mujallad na uku shafi na 67 li'annaha wajabat 'alayha wa tamakkana min ada'iha min ada'iha fa ashbaha ma idha wajabat az-zakat wa tamakkana min ada'iha falam yukhrij hatta halaka al-mal kada cewa kamar misali mutun ne lokacin zakkansa yayi dama yana yin zakka 12 ga watan safar yau kuma 12 12 ga watan safar ko haka ne to idan mutum bai fitar da zakkan nan ba yau sai ya mutu gobe misali dama yana fitar da zakka sha biyu ga watan rajab bai fitar da zakka ba lokacin zakka ya yi ai kashi na raba gado dole sai an cire wannan zakka dole ne ba za a ce ai tunda da bai riga ya fitar ba shi kenan ya faɗi la lokacin fitarwansa ya yi bai fitar ba don haka wannan bai kawar da zakkan nan daga kanshi shi saboda haka ita wannan matan za ta rama wannan sallah fahimta ta uku annahu la qada'a alaiha wannan fahimtar al-Imam Malik kenan da al-Imam Abu Hanifa ba za ta rama wannan sallan ba idan mace haila ya zo mata a lokacin sallah misali azhar yayi sai haila ya yanko al-Imam Malik yace ba za ta rama azhar din ba kuma wannan shine abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya zaba Sheikhul Islam yana cewa wannan ita ce fahimta mafi karfin dalili fahimtar alimam Malik bin Anas da alimam Abu Hanifa wa huwa qawlu Hammad bin Abi Sulaiman da Ibn Sirin al-Imam auzai duk wannan ita ce fahimtar su in ka zo bidayatul mujtahid zaka gani da majmu'u fatawa da kitabul awqat da kuma al-muhalla na Ibn Hazmi dalili saboda innal qada'a inma yajibu yajibu bi amrin jadidin wala amra huna yulzimuha bil qada ba a cewa karama sai abin da kai sakacinsa abin abinda ya zamanto akwai dalili a kan shi anan babu dalilin da zai sa a ce wannan mata ta rama sallan da haila ya zo mata a lokacinsa in inji al mali. na biyu wa anna Allah ja'ala lis-salati Mahduda mahduda awwalahu wa akhirahu la'akari da yanda Allah ya aiko mala'ika Jibril zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mala'ika Jibril ya zo ya koya ma Annabi farkon sallah ya koyar wa Annabi karshen sallah don haka duk wata sallah tana da muktari tana da laruri kowace sallan farilla tana da muktari tana da laruri wa sahha anna rasulullahi sallallahu salata fi awwal waqtiha wa fi akhir waqtiha sannan hadisai sun inganta shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a farkon lokaci kuma yayi sallah a ƙarshen lokaci annabi yayi sallah a farkon lokaci yayi sallah a ƙarshen lokaci kaga ba a cewa manzon Allah yayi sakaci dan yayi sallah a ƙarshen lokaci mai hankali ba zai faɗi wannan ba to tun da kuwa manzon Allah ya yi sallah a ƙarshen lokaci don lokacin azahar ya shigo mace ba ta yi sallah ba tana jira sai a ƙarshen lokaci za ta yi sai haila ya mata ba a cewa ta yi sakaci saboda ne nan ba ta saba sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kaga wannan fahimta babu shakka tana da ƙarfin hujja kuma shine abin da ya fi dacewa idan jini yake towa mace a lokacin sallah to wannan sallah ta faɗi ba za ta rama shi ba Allah ya samu gani mas'ala ta bakwai idan adrakat almar'a min waqti alula min salatay aljam'i qadaran tajibu bihi thumma habat fa hal yalzimuha qada'a thaniya ma alula idza tahurat ga waɗanda suke cewa mace za ta rama wannan sallah banda masabar al-Imam Malik idan lokacin azhar ya shigo ba ta yi azhar din ba za ta rama wannan azhar masabar al-Imam Ahmad da sauran bayani da muka yi sabanin fahimtar al-Imam Malik to tunda an ce za ta rama in ta tashi ramawa to ai azhar ba ita kadai ke tafiya ba azhar na tarayya da la'asar a lokaci guda in ta tashi ramawa azhar din kadai za ta rama ko hadda la'asar don haka nan ma waɗanda ke da ganin za ta rama sallan da haila ya zo mata a lokacin nan ma aka samu sabani tsakaninsu akan shin za ta rama salloli biyu ne ko ko sallah guda ne salloli biyu za ta rama tunda suna tarayya a lokaci guda azhar yayi bata yi sallah ba sai ga haila ya yanko sun ce idan hailan ya kare za ta rama azhar to tunda azhar na tare da al'asar a lokaci guda azhar din kadai za ta rama ko ko hadda al'asar alqawl al-awwal adamu wujub ath-thaniya wannan shine fahimtar al-imam Shafi'i da al-imam Ahmad bin Hanbal kama fil majmu wa kitab al-mughni ba za ta rama na biyu ba azhar din kadai za ta rama domin shine wanda aka samu ta yi sakaci a kansa in ji al-imam Ahmad da al-imam Shafi'i wal qawlu thani annaha tajibu wa yalzimu qada'uha dole ne sai ta rama na biyun nan ma akwai malaman da suke da wannan fahimta a tsakanin mazhabobin al Shafi'i da al Ahmad bin Hanbal amma wannan duka ya saba ma abinda al-Imam Malik ya faɗa to da shi abinda al-Imam Malik ya faɗa in dai lokacin sallah yayi mace hailanta yazo to wannan sallah ta faɗi ba za ta rama shi ba ba za ta rama shi ba domin babu sakaci a tare da ita ah, da kamar misali ta yi sakaci ne za a ce to za ta rama babu sakaci tare da ita don haka ba dalilin da zai sa ta rama wannan sallah wannan fahimta ita ce mafi inganci a mas'ala ta takwas shine game da azumi domin abubuwa guda biyun nan suka zo a cikin hadisin Abu Sa'id al a littafin Bulughul mara Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambayan mata alaysa idha habatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum ina ce idan mace tana haila ba ta yin azumi kuma ba ta haila A shekaga haila ma eh, eh, haila yana hana azumi kamar yadda jinin haila yake hana sallah nan, wannan ita ce matsala ta takwas wanda nan ma an yi ijma'i ya'ani ittifaki na malaman sunna Allah ta tahrimi sawmi farbahu eh, wa naflahu ala al-haid Eh, azumi da sallah dukkan su haramun ne ga mace idan tana haila idan haila ya fito to haramun ne mace ta yi azumi ko da na nafila wannan ittifaka kamar yadda muka yi magana akan haramcin mace ta yi sallah idan tana haila hakanan malamai sun yi ittifaki akan haramcin mace ta yi azumi idan tana haila ko da kuwa azumin nan na nafila waɗannan littafai da muka kirga in ka duba za zaka ga ijma'i din nan kitabul na ibn al-munzir al-muhalla da maratibul Ijima'i na ibn hazmi da kuma littafin sa al-muhalla da al-mughni na ibn qudama kashaf qina littafin al-imam al-buhuti da kitabul ma'ula waɗannan littafai duka in ka duba zaka gani hujja ita ce hadisin da ke bulugul marami din hadisin abu sa'id al-khudri nan akwai hikima wanda malamai suke magana akai duk da cewa shari'ar Allah ba ta buƙatar sanin wata hikima inda Allah ya ce a yi abu kaza wajibi ne musulmi ya aikata ba dole sai ka san hikima ba to amma akwai shari'a akwai hukunce-hukunce waɗanda akan gano hikimar da takan sa Allah ya shar'anta wani aiki in ka duba littafin albaharun ra'ik mujalladi na farko shafin 204 malamai na cewa innal amra fi zalika ta'abbudi me dalilin da yasa ita mace in tana azumi Eh, idan tana haila ta sha azumi za ta rama azumi banda sallah malamai suka ce wannan hankali baya shiga cikinsa eh, al'amari ne wanda ya shafi bautan Allah kawai shi ne ake nufi da ta'abbudi duk tunaninka ba za ka gano hikimar ba Allah yana shar'anta abin da ya ga dama Allah yana shar'anta abin da ya ga dama babu dan adam da yake da ikon tuhumar Allah babu ɗan adam babu wata halitta da ke da ikon tuhumar Allah don me aka ce kaza babu in Allah ya ce a yi wajibi ne kawai kai mutum ka aikata amma duk da haka akan gano hikimar da takan sa Allah ya shar'anta wasu ayyuka a nan ana cewa wato bambancin da ya zo tsakanin rama azumi ba za a rama sallah ba ga mai haila wannan ta'abbudi ne domin me yasa aka ce ta'abbudi li'anna tahara fihi laysat bi shartin domin tsarki ba sharadi bane game da azumi bi dalili hatta zalika min al-junubi domin me da a ce tsarki dalilin mace tana haila ba ta tsarki shi yasa aka ce ba za ta yi azumi ba sai mutum mai janaba kuma yana azumi kaga ba yi da tsarki amma kuma ga ya yi azumi kamar misali mutumin da ya tara da iyalansa cikin dare bai yi wankan janaba ba alfijir ya keto bayan sun yi sahur suka ci gaba da azumi ka gani ko ko ya kai ga makara ma bai yi wankan ba har rana ta fito amma dai ya tafi da azumi a bakinsa azumin nan na nan wannan janaba bai kawar da shi ba kaga kenan da a ce tsarki sharadi ne game da azumi to wannan jini na haila ba zai hana mai haila ta azumin ba tun da gashi mai janaba janabar ba ta hana shi yin azumi ba don haka kenan babu kiyasi tsakanin abubuwa biyu din nan ah, duk da haka akwai waɗanda ke ganin akwai hikimar da ta sa Allah madaukake ce mace kar ta yi azumi kar ta yi azumi idan tana haila me dalili saboda jini ke fita daga jikinta jini yana fita daga jikinta kuma jinin nan yakan zo iri biyu akwai jini na haila akwai wanda kuma jinin ba na haila bane jini ne daga jikinta wanda zai iya fitowa kamar misali wacce take jini na istihala bata ma sani ba to magance irin wannan shi yasa aka ce kar ma ta yi azumin domin idan jini na fita daga jikinta ta yi azumi ba mamaki ta samu wahala ko ta samu cutuwa a dalilin fitan wannan jini daga jikinta matsala ta tara shi ne game da rama kwanakin da suka wuce fi qaba'il ayyamil fa'ita nan ma an yi ittifaki ah, malamai sun yi ittifaki lati harimi sauni haramun ne mace ta yi azumi in tana haila ittifaka matsala ta tara haramun ne wato mace yani kamar tafaku ala hurmatu siyami alaiha faqad tafaku ala wujubil qada haramun ne mace ta yi azumi in tana haila wajibi ne mace ta biya azumi in ta gama haila kaga nan ma ittifaqan haramun ne mace ta yi sallah haramun ne ta rama kwanakin da ta bari a lokacin tana haila na sallah kenan haramun ne mace ta yi azumi in tana haila wajibi ne ta rama su in ta gama haila sannan duka ittifaqan ba sabani waɗannan matsaloli guda hudu babu sabani a tsakanin malamai akai waɗannan littafai da muka kirga su al-muhalla al-mughni in ka duba zaka gani uh, don haka matsala ce wacce take babu sabani a kanta saboda hadisin Aisha da muka karanta a baya kunna nu'maru bi qada'i sami wala nu'maru bi qada'i salati ana umurtan mu murama azumi inji Aisha idan mun gama haila amma ba a umurtan mu murama sallah wa qila al farqu bayna qada'i sami wa adami qada'i salati anna salata tatakarrar kama kunna sabiqan wasu na cewa saboda ita sallah ana yawan yin ta shi yasa aka ce kada mace ta rama in ta gama haila amma azumi fa bi khilafi sawm azumi sau ɗaya ake a shekara don haka yasa aka ce mace ta rama tunda kwanakin duka ba sa wuce 29 zuwa 30 ba a sakewa sai baɗi kaga kenan dan ta sha wasu 'yan kwanaki an ce ta rama babu wahala a kanta ka duba ka shafin kina da kitabun ma'una matsala ta ƙarshe ita ce matsala ta goma fi tsohuri asna an nahar wa hukumul imsa idan mace hailanta ya ɗauke da rana kamar yadda muka yi magana a kan sallah mace hailanta ya dauke daidai lokacin azahar mun yi magana game da hukuncin sallan azahar gare ta da kuma eh, eh, wancan haila ya zo mata kai a sallan azahar ko to idan mace ta yi tsarki ta gama haila lokacin azahar ko la'asar rana dai bata faɗi ba shin za ta kama baki ko kuwa ba za ta kama baki ba tun da dama dai wannan ranar ba ta tashi da niyyar azumi ba tun da tana haila hailan ya ɗauke da rana shin za ta kama bakinta ko ba za ta kame ba fahimta ta farko yulzimu hal imsak wal qada za ta kama baki kuma za ta rama wannan rana fahimtar Alimam imam abu hanifa da al ahmad al sauri al-imam za ta kame bakinta kuma za ta rama wannan rana don kamar yadda Alimam ahmad yake faɗa yadda muka yi bayani a baya dama abinda ya hana sallah shine jini tunda jini ya dauke haila ta dawo abinda ya hana azumi shine jini tunda jini ya dauke azumi ya dawo saboda haka wannan ranan ya zama dole sai ta rama shi kuma za ta kame bakinta da ya rage na sa'o'i na wannan lokaci dalili anan annahu ma'ana law uh, wujida qabla al-fajr aw أوجب الصيام فإذا طرأ بعد الفجر أوجب الإنفاق كقيام البينة ruya. suna kiyasi da tsayuwar wata suna kiyasi da tsayuwar wata kamar misali mutane ne ba su samu labarin an ga wata ba sai da rana sai aka ba da labari kai kuma ka riga ma ka karya sai aka ce maka wata fa ya tsaya ne kamata ka yi sai ka kame bakinka dama baka sani ba ne yanzu ka sani to a nan malamai suna cewa gaskiya kiyasin bai yi ba akwai bambanci tsakanin azumi yawmu shakki da kuma mace da al'adanta ya dauke a ranar a cikin azumi akwai bambanci tsakanin su li'anna allazi ja'ahu al-khabar bi ru'ya kana ma'muran bi sawmi zalika al-yawm saboda kai da ka tashi ranar shakka ranar shakka ai an maka umarni dama zaka yi azumi ranar dama ka'ida ce zaka yi azumi wannan rana abin da yasa baka yi azumi a wannan rana ba saboda kai watan bai tsaya ba baka samu labari ba amma ita ba mace an haramta mata azumi a wannan rana saboda tana haila saboda haka babu kiyasi tsakanin abubuwa guda biyu din nan don haka fahimta ta biyu wanda ita ce fahimtar al'imamu Malik bin Anas babu shakka ita ce fahimta mafi inganci da fahimtar al'imamu Shafi'i wa huwa qawlu Sufyan thawri kama fil qawanin al-fiqhiyya in ka duba littafin al-Hafiz al-Muhaddis Muhammad bin Ahmad ibn Juzayyin ibnu juzayyin yana cikin manyan malamai da aka yi a tarihi ah, yana da littafi alkawaninul fiqhiyya littafi ne da yake magana akan matsalolin fiqhu muhimmi da littafin almugni da almuhalla al'imamu malik al'imamu shafi'i suna cewa idan mace ta gama haila da rana alaman tsarki ya bayyana gare ta ba za ta kama bakinta ba za ta ci gaba da cin abinci kuma ba za ta rama ranar ba saboda ranar dama can Allah bai shar'anta mata ta yi azumi a kai ba wanda kuma shi ne gaskiya akwai maganar abdullahi bin mas'ud man akala awwalan nahari falyakul akhirahu abdullahi bin mas'ud ya ce duk wanda ya ci abinci a farkon yini to ya ci a karshen sa ya ci a farkon yini to ya ci a karshen sa wato yana magana ne akan kamar misali ita wannan matan da dacen tana haila da safe tana haila da rana hailan ya dauke don haka za ta ci gaba da cin abinci har zuwa ƙarshen yini ba za ta kame bakinta ba kaga kenan fahimtar al Malik ya dace da fahimtar sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Mas'ud sannan dalili na biyu wali annahu ubiha laha fitr awwalan nahari zakira al-Imam Malik yace idan mace tana haila gari ya waye ai ranan halal ne ta karya ta ci abincin rana da abincin dare a ranan halal ne to ya za a halatta wa mutum cin abinci da safe sannan da rana a haramta masa kaga wannan ko a tunani bai dace ba kuma gaskiya ne da safe an ce halal ne ta ci ta sha da rana kuma sai aka ce to haramu ne kame baki kafin rana ta faɗi ba dalilin sa sannan wali annal jami'a muttafiquna ala wujubi qada'i zalika al-yawm dukkan sun yi ittifaki a kan rama wannan rana idza tahura fi asna'ihi fa sahha annaha fi hadha al-yawmi ghayru sa'ima kaga tunda an ce za ta rama ranan to kuma kenan mai amfanin a ce ta kame bakinta ba mai azumi bace tunda za ta rama kuma wannan shine gaskiya abinda malamai suka tafi a kansa duk matan da tayi tsarki wato haila ya dauke mata ranar da haila ta dauke za ta rama ranar yana da kyau san da wannan